الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وعدتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرفتنا وأحسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد او غائب او هين او ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك ايمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكبر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واجنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد جاء من kwana a cikin ci gaba da wannan karatu na mun kwana cikin suratul tagabun idan ba ku mance ba to suratul tagabun nan ne abinda inda za mu tashi a cikin wannan karatu mu wato yau insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman والذين كفروا 'Aya ta goma muka kwana. wallazi na kafaru wa kadzabu bi ayatina wa'annan da suka kafirci kuma suka karyata da ayoyin ayoyinmu ulaika ashabun nar su sune yan wuta khalidina fiha an kaddara musu dawama cikin tare abada wa bisal masir cikin da wannan irin makoma wanda suka samu ma asaba min musibatin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 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة دعا من يسامون مصيبة قوة إريتا yan da ya musiba cewa to ya tana kowace iri duk abin da ya samu to bai samu ba illa Allah ya sai da wa Allah to wa'annan matsaloli da kuwa gani na zamani suna ta hukuwa kaddara ce ta Allah haka Allah ya kaddara za a yi illa da ya sa dalilai wa'anda ka sa a yi haka nan wato rashin bauta mai da saba mai shi ka sa a yi wa'annan abubuwa amma dai da kaddarawa sai suka hukuwa wa mai yawan billahi duk wanda ya imani da Allah duk wanda ya imani da Allah wato ya lura cewa wannan kaddara ta samai ne daga Allah subhanahu wata'ala ya haɗe kalbahu Allah zai shirya zuciya ta zuwa ga imani da Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani na da dukkan komi komi da komi babu abinda Allah bai sani ba ya Allah ya mun bi kulli shay'in alim ka mana ka gafarta mana abinda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ka gafarta mana ka ƙara mana imani kuma ka ƙara mana lahiya ya mun da kulli shay'in wallahi wa bi wallahi wa bi rasul bayan wallahi tun fa ina ma ala rasulun albala gulmube allahu la ilaha illahu وعلى الله فليتوكل المؤمنون وادي والله كما يا ku jama'a ku ci gaba da da'a ga Allah wadi wa rasula ku ci gaba da da'a ga manzo wato ku zama masu biyayya ga alqur'ani da sunna gwargwadon karhin da Allah ya ba ku fa in ta to in ko kun ka kawo da kai kuka ce ba za ku yi mai da'a ba za ku bi shi ba to ku sani shi bai bin kuwa idan ba ku bi Allah ba ku sani Allah bai bin kowa in ba ku bi shi ba fa in ta to in kun ka kawo da kai kun ka kibi ne fa inna ma ala rasulina albalagul mubin dama manzon mu abinda an ka dora mai da sako ne, to ya isuwa shari'a ta Allah ce don haka wanda bai bi ba Allah zai masa abin da ya kamata ya yi mai Allah da ake so ku bauta wa Allah guda ne, Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa wa ala Allah bal yatawakkalul muminu. Allah la ilaha illa wa shi Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi wa ala Allah ga Allah fal muminu na mu'mine su dogara ku dogara ga Allah ku bar dogara ga wani dogara ga wani shi ka sa ku dawo ku yi ta baci ne in bai yi muku Abin da kuka so ya yi muku ba ku jingina ga Allah ku jingina ga Allah bai rasawa in kaga bai samu ba lokaci an bai ba amma dai Allah ya ce wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu do wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi to ku dogara ga Allah wa ala Allah ga Allah wala tawakkalul mu'minuna lalle mu'mine su dogara Allah mun dogara gare ka ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka ba mu ikhlasi da mutaba'a ka kare mu daga riya da suma da albarka sunayenka ya zal jalal wal ikram ya ayyuhal ladina amanu ya من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتغفروا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني فسني إن من أزواجكم للي تكما تايمكم وأولادكم لديكم توافي أدوا لكم مكيمكم cikin matanku akwai wanda an makiyanku in kun kabe ta tasu za su samar da ku matsala cikin ɗayanku akwai makiyanku in kun ka bi ta tasu za su samar da ku matsala fa da ruhun ku ji tsoronsu kun ga wata sanarwa ce daga Allah subhanahu ta'ala, wato da ɗiya da mataye akwai makiyan mutum wanda shi addasuwa idan ya sake za su kada ya cikin matsala wanda za ta samu damuwa in ba ya tara ba damuwar ta zama sanadiyar mutuwa ce ba ta daɗewa ba to ba da ruwan ku ji tsoron su wai ba wai wasu can a za ka ji tsoro wasu can na daban ba har da ɗiyanka ka ji tsoron su ba wasu can wasu mata za ka ji tsoro ba har da matanka ka ji tsoron su kun gani ai shi na annabi ka cewa Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay khaliqal habbi wan nawa duk kirari na aka Allah abuna aka so a roƙai falik alhabbi wannawa wa manzilat tawrati wal injili wal furqan a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta asimin bi nasiyatiha duk kirarin gada an kawo mai abinda aka so a roƙai yace a'udhu bika min sharri nafsi na roƙe ka ka kare daga sharrin kaina har da kanka in ka amince mata halaka ka ta yi ba wai ɗiyanka ko matanka ba har da ranka in ka amince mata halaka ta za ta yi don haka duk kirarin ga da yawa Allah ya ce a a'udhu duka min sharri nafsi na aka son a roƙai ka tsare ni daga kai na. wa min kulle da batin da sharar duwata wata dabba duwani mai takawa bisa ban kasa an ta aka zun da ya taya wadda kai an rike da gashin goshinta na roƙe ka tsare daga wannan halitta ko wace da saboda haka duniya da kuka gani ba daɗi gare ta ba a mutum kowanne iri ya dauki duk matakin da ya ka dauka na dogara ga Allah in ka dogara ga ranka halaka ka za ta yi in ka dogara ga ɗiyanka halaka ka za su yi in ka dogara ga ka halaka ka za su yi ka yi ta dogaro ga Allah kuma ka roki Allah Allah ya tsare ka kashe kai ka lokacin da za ka biɗi abinci ga ɗiyanka da matanka ka roƙi ya tsare ka kai ya kai ka wannan lokaci lokacin da ba kai ka ba su jiran ka kai su baka to roƙi Allah ya tsari ka daga wannan lokaci da ya kai ka ciki duk ka gama yawo mai yawan da tijarufa ganin suna mutuwa yunwa ka kashe su kuma ɗiyan suna da arziki bale kana da mata hiye da guda wata ta yi tsaye ta ce ɗiyanta ba su taimakonka a yan an ka ba ka wance ka ba kana ji kana gani ga abu cikin gida a hana maka shi sai tsaye ta ce ba a baka ya hanka baka wancan za a ba to roki Allah ya tsare ka da ran da ka kai baka iya ci da kanka ɗayan ka ka kaɓi da ci a gare su in ka bari Allah ya kai ka baka yi addu'a ba tun da wuri ya kai ka can ka gama yawo tun baka tashi mutuwa ba za ka mutu don yunwa ka ishe ka yunwa ita ka ishe ka wani dattijo ya mutu a kan naira ɗari bakwai da hamsin garin ga akan naira ɗari bakwai da hamsin kuma ɗanai yana iya kyautar dubu bakwai eh, amma ya ce bai biya mai kuɗin magani don mata gare shi wadda ba wasu yaron mai kuɗin ba mata gare ɗiyarta ta yi rashin lahiya ya kai ta kemis an ka ba ta magani ta ji dama an ka biyo shi ɗari bakwai ya ce bai ba su a takaicin ne ya kashe tsohon ko da na bincika na, an gace ne ya mutu garin ga an kai shi ba wani gari ba garin ga ya zo ya iske ne ya ce malam ka tuna ni ɗan kasuwa nake kuma yaran ga babu wanda ya ci suwa min su har ita uwar tasu ni ka zuwa malam ka san kurmi babu garin da ban shiga ba sai inda Allah bai kai ni ba ce wallahi ko ina shiga nika in sai in sau kaya in kai kaya in sau in sau in ba su abinci yau malam ka ganni ban da lahiya ban iya ci ban iya ci da kai na yau ga yarinya ga ta rashin lahiya naira 750 mai kemis ka biya ta yace uwa nan tace wallahi ba a biya wa tun da su da kuɗi ba tace ba a biya tun da yanki shi ya tsana ba a biya ya dattijo na ya mutu naira ɗari bakwai da hamsin sun ka kashe shi kuma ɗaya ne yana da kuɗi tun da cikin ɗaya ne akwai wanda har shago yana da kano shi adda abi ne ba wani adda shi ba nashi na ba na wani na ba Allah ɗaya san dukiyar da ya mallaka garin ga an kai shi ba wani gari ba kuma abuna na wanda na sani ba wai can ni jiwa labari ba da cire ya zo ya zaune gaba gare ni yana bani wannan bayani takaicin ya tsaye wannan takaicin shi ya tsaye da shi yanzu yana cikin kabari da takaicin ku roƙi Allah ku dogara ga Allah cikin dayanku da matayenku kuna da makiya fa da ruhun ku ji tsoron su amma dai ku yi musu rangwami duk abin da ka ta yi ka yahi mata abin da ɗanka yi maka yahi mai wa in ta'afu in kun kai rangwami wa tsawon kun ka yahi wa tagafiru kun ka roki gafara Allah kun ka yahi musu to inda inna Allah ghafurur rahima, lalle Allah mai gafara ne ko mai rahama saboda haka zai gafarta musu kuma ya gafarta musu auladukum inna ma amwalukum wa auladukum fitna inna ma amwalukum wa dama diyanku da dukiyoyinku fitina kun ga dukiya ga wanda Allah ya wani abin nan babban mutum ya zo nan haurin ga ya zo ya same ni ya ce malam ka gani duri rigima da kan ina yi nace na gani ya ce wallahi ban taɓa haihuwa ba ya ce malam dori ina damuwa da rashin haihuwa ta ya ce amma abin da ya sa yanzu ni bar damuwa sai ya kama lissafta min matsalolin da aka kawo don shi likita na ya kama lissafta matsalolin da aka kawo wa asibiti da dattijawa wasu su rayu wasu su mutu kowa an ka bincika daga ɗaya naira ya ce kai na gode ma Allah da bai haihuwa ya ce dai yanzu ka gani malam gani nan ya ce na gode ma Allah da ya hana mai haihuwa to dukiya da ba haka ne da ya haikina ka a maka wani haji wanda zai kashe wani ya kane ya nemi taimako ga wani ba wasu guda ba ya hana mai ya to ya faɗa ya ce ime magana ya taimaka mai lalura ta ta dole nikire ya ce wallahi malam ban taimaka mai wallahi malam komi kace in ina yi amma kaka ce in taimaki yaron ne ce don yace shi ya kashe obanmu, yace bakin ciki ne shi ya kashe obanmu, saboda ya shiga ne shiga nan bai da gaskiya bakin ciki ne ya kashe obanmu. malam komi kace yana kai hankuri malam wallahi ban taimako ne wannan bakin ciki na nan cikin zuciya ta wallahi ban taimako ne amma komi kace yana yi amma shi kan ban taimako ne shi ya kashe mana oba, muna son obanmu mu ya kashe shi dukiya da ɗaya ya tana na in Allah ya baka da ya ta roƙon Allah ya tsare ka daga shirin su yi ta roƙon Allah ya azirta ka alherin su yi ta musu addu'a Allah ya shirya su Allah ya shirya su ya azirta ka alherin su ya kare ka daga sharrorin su inna ma amwalukum wa auladukum fitna dama dukiyoyinku da ɗiyanku hitina ce wallahu hu ajrun azim Allah aure ne lada mai girma take bi asma'ika wa sana Allah ka ba mu ajrun azim fattaqullaha fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون to fatakun lahamar sadatun ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawo wato abinda a tsoron Allah bautar Allah da nisanta abinda Allah ya hani da yan abinda Allah ya ce a yi shi an bauta Allah to ku yi masa sun gwargwadon iyawo domin kun gani yanzu aikin da wani ka yi mutum na ka amma in ka dibi ayyukan da ya kai kai ka san ko guda cikin uku na shi ba ka iya yi to iwa da kaka iyawa wanda kaka iya wannan haka nan za a biyan ka wanda yaka iya wannan ai duk Allah guda yayi ku kuma yayi karhin ku daban-daban in dai da gaske kaka yi kai ya zan kana iyawa ka ce wai kai kasala kaka ji ba kai to kaga kai mai laifi kake don ka ƙi abin da an ka saka mai laifi kake amma dai in iyawa na abba kai ya san ba ka iyawa to bai kama ka da laifi abin da ba ka iyawa ku ji tsoron Allah gurgurin iko wasu ma'u ku saurari abin da Qur'ani ka faɗi wa bi'u ku yi da'a ga abin da qur'ani ka wadi wa ambiku amma ku diba cikin abin da ya baku ku bayar sadaka cikin abin da ya baku na halaliya ku ku diba ku bayar sadaka wanda ya kwaci kayan mutane ya ba su a sadaka bai da lada ya kwaci kayan wasu ya ba wasu sadaka bai da lada to ku ciyar da naku abin da ya azita ku na halaliya ku wanda kun ka san halaliya na to kuɗi ba ku yi sadaka khairan li anfusikum ya haka ne yayi alheri ga kawunan wa man yuka shahanarsi wanda ya kare ruwan rai ne wanda an ka kare ga ruwan rai ne abinda shahu wato abin nan kai kwaɗayin kayan wani shi adda abi ne ka rika ganin cewa wato ya hana maka kamata yayi ya baka kaya ne to maruwaci kake wannan shi aka ce maruwa Albu'un. abinda abbakul ruwa ita ko wanda aka ce ma bukul kayan kayan ka wanda annaka ka ma kowa shi aka ce ma bukul to ba a son ka hana kai ruwa ka hana naka ba a son ka sa ka ga na wani to wanda an ka kare ga sare ne ga kayan wani tsaya ga dogaro ga Allah ya bidina shi ya dogara ga Allah fa ulaika humul muflihuna wa inna sunne ma sam babbar rabo Allah ya sa mu cikin su amin إن تقرضوا الله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفوا لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا إن كوكبا الله رنشي كيكاوا تكون كي صدقة دادين رشيني رنشي كيكاوا كون كبا صدقة دادين ري kuma da abin da halale naku na halal kun ka ba su a cikin daɗin ranku abinda a halal abinda ya zo ma ta hanyar da Allah ya halitta ma shi a halal duk abinda ya zo ma ta hanyar da Allah ya halitta maka to halar na gare ka to in kun ka ba Allah rance da daɗin rai cikin abin nan da Allah ya halitta muku kar da hasana rance mai kyau ya da'ifu da kun zai lunka shi gare ku ya zai lakon ya gafarta muku wallahu shakurun halima Allah mai godiya ne kuma Allah mai hankuri na lokacin watan ramadana muke ku gwada ƙarhin ku da kuka iyawa ku aikata ayyuka alheri ku ɗiba kowa abin da aggare shi ya ka ba ya ba su sadaka ba ka da ko sisi ba ka da ko ƙwara naƙi Allah ya kawo maka rabin sa'in shinkafa kyauta to dibi ciki ka ba wani kaka to ni ne gare ni ɗibi cikin abin da an ka ba ka bari kallon dukiya alhaji ɗibi taka wagga da Allah ya baka ɗibi ciki ka bayar da kyauta kyakkyawa to in ka yi haka nan Allah subhanahu wata'ala zai lullunka muku kuma ya gafarta muku kuma shi dama mai godiya na ya gode mai godiya na ya gode kuma halimu mai hankuri na عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله عالم الغيب يا سا أبن دا أكي قوي والشهادة يا سا أبن دا أكي بياني العزيز الحكيم الله شيني مبوايكم الحكمة wannan ƙarshen wannan sura suratul tagabun kenan kun ga ta ƙare da kwaɗaitawa sosai wajen aikata ayyuka alheri da kuma dogaro ga Allah shi kadai. Ku dogara ga Allah, ku bar dogara ga wani abin da ya sa kuka gana ana taɓa ce 'yan siyasa dogaro an kai gare su. To, ko ka dogara gare su in babu rabonka cikin dukiyarsu ba ka samun sai dai duk ɓacin da za kai yi ka ce ka yi taɓa ce. Mu an na kusa, in an samu na nesa aka ba. mu an na kusa amma na nesa aka ba da yawa mu sai a ba mu dan cino duk maganan nan da kuka yi magana banza ta in babu rabon ka ba ka samu to zunubi da za ka samu Allah shi ka bayarwa kuma shi ka hanawa da ka dogara ga Allah ka hankura da ayahi Allah yana kawo maka arziki inda baka yi zato ba alimul gaibi wa shahada al-aziz al-hakim ya Allah ya shakur ya halim ya alim al shahada ya aziz ya hakim ka taimaka mana da albarka wannan sura da darajarta yadda ka gwada mana ƙarshen nan nata ka gwada mana ƙarshen damuwa da bakin ciki kowane iri ka gwada mana ƙarshen hitina kowace iri ciru da lada aji kuma maka gwada shan su ba kewa ya talar da gwada ne da ka gata mana ahi ma sauka mana azuma sauka lalurorin ramadana ka sauƙaƙa ayyukan ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin ramadana ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ya ajiye ya hakimu